daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa an samu barkewar cutar amai da gudawa a wasu ƙananan hukumomin jihar kano inda har mutum biyu suka rasa rayukansu To ko waɗanne matakai hukumomin jihar ke ɗauka domin daƙile wannan cuta? An ɗauki matakai daban-daban na farko abubuwa da suka shafi wayar da kan mutane mutane su guji yin bayan gida da sauransu ko ina a barkatai kuma an sai magunguna an rarraba asibitoci sannan hukumar kula da alhazan najeriya ta saka ranar da za a fara jigilar alhazan kasar domin zuwa ƙasa mai tsarki za a ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin kallabi wanda maryam dauda za ta gabatar Mahmud Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Ibrahim Kalmasi Garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wani ɗan ninkayar kundumalar ƙasar Thailand ya mutu saboda ƙarancin iskar shaƙa ta oxygen a ci gaba da ƙoƙarin da ake na ceto yara sha biyu da kocinsu na wasan ƙwallon ƙafa waɗanda suka makale cikin wani wagegen kogo mai zurfi da ke arewacin thailand a cewar wani jami'i a yau dinnan juma'a samuwan ponan wani tsohon dan kundumbalar sojojin ruwan thailand ya mutu da daren jiya alhamis bayan da ya shiga cikin kogon don ya girki tukwane masu kunshe da iskar shaka ta oxygen alawalin da ake kyautata zaton mutanen da suka makale za su bi yayin kubutar da su to amma kash sai shi ɗin kansa iskar shakarsa ta ƙare akan hanyarsa ta fitowa mutuwar tasa wacce ita ce mutuwa ta farko tun bayan da aka fara aikin ceton kimanin makonni biyu da suka gabata na nuni da irin sarƙaƙiyar da ke tattare da ƙoƙarin zakulo mutanen ta wannan hanya a wannan kogo mai cike da ruwa jami'an gwamnatin amurka na ta ƙoƙarin ba da tabbaci ga sauran ƙasashen yammacin duniya cewa shugaba donald trump zai jaddada kudirin amurka na tunkarar rasha a babban taron neto na gaba da kuma ganawar da zai yi da shugaban rashar vladimir putin shugabannin da za su halarci babban taron na neto za su yanke shawara ta ƙara ƙaimi da kuma madakan tsaro don taka rasha birki a yunkurinta na kawo rarrabuwa tsakanin ƙasashenmu masu bin tafarkin dimokuraɗiyya da kuma saba ma yarjejeniyar da aka cimma kan matsakaicin makamin nukiliya inf a takaice a cewar wakilin amurka na dindindin a kungiyar ta neto kai bale a hirarsa ta wayar tarho da manema labarai na fadar white house a jiya alhamis kwanan nan trump ya aika da wasu wasiku masu kakkausan lafazi ga shugabannin kasashen da ke cikin kungiyar ta neto da dama ciki har da belgium da canada da jamus da norway inda ya gargade su kan gajiya da haƙuri da amurka ke yi kan rashin biyan nasu kasan kudaden gudanar da harkokin tabbatar da tsaro a ƙarƙashin neto sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo jiya alhamis ya tafi koriya ta arewa don ci gaba da tattaunawa kan batun kawo ƙarshen shirin makamin nukiliyar koriya ta arewa a daidai lokacin da ake samun rahotannin sirri daga amurka masu nuna cewa shugaban koriya ta arewar kim jong un na ci gaba da haɓaka makaman nukiliyarsa sa pompeo wanda shugaba donald trump ya dora wa alhakin saka ido kan aiwatar da alkawarin da kim ya yi watan jiya a ganawarsu a singapore cewa zai dakatar da shirinsa na nukiliya a yankin ruwan koriya ana kyautata zaton zai isa koriya ta arewar a yau nan jama'a don tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu wannan ita ce karo na uku a wannan shekarar da pompeo zai ziyarci koriya ta arewa kuma karo na farko da zai kwana a ƙasar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc pakistan ta taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan jiya tsakanin afghanistan da taliban da zama tabbatar da cewa mutanen kasar sun gudanar da bukukuwan karamar sallah ta idar fitil a cikin kwanciyar hankali wannan ya daɗa inganta dangantakar pakistan da afghanistan wadda ta yi tsami na kusan tsawon shekaru biyu lokacin da aka ba da sanarwar tsagaita wutar sai wasu mayakan taliban suka nufi cikin birane da dama daga cikinsu suka yi ta ɗaukar hotuna da mutanen unguwa magajin garin london ya amince da bukatar wasu masu zanga-zanga ta su saki wani balambalan mai siffar shugaban amurka donald trump a fusace saye da kamfai tamkar dan bombay yayin da shugaban amurka zai ziyarci london babban birnin kasar birtaniya balambalan din mai tsawon mita shida zai bata kan ginin majalisar dokokin birtaniya da misalin karfe tara da rabi na safe agogon yankin a ranar uku ga watan yuli da za a yi zanga-zangar magajin garin na goyon bayan zanga-zangar lumana tare kuma da sanin cewa hakan na iya haifar da wani abu daban a cewar ofishin magajin garin na london sadiq khan a jiya alhamis gidajen jarida a fadin amurka sun yi tsit na tsawon minti guda da yammacin jiya alhamis don tunawa da 'yan jarida biyar na annapolis jihar maryland da aka kashe a makon jiya su ma manema labarai a muryar amurka da ke washington dc sun miƙe tsaye jikin teburinsu kuma an daina jin karar dangwale-dangwalen kwamfutoci da muryoyin akwatunan talabijin da wayar salula da dai sauransu editoci a gidan jaridar korea journal a louisville jihar kentucky da kuma jaridar virginian pilot da ke norfolk sun karanta sunayen 'yan jarida biyar ɗin ibrahim kalmasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, ɗaruruwan mutane suka kamu da cutar amai da gudawa a hudu daga cikin ƙananan hukumomin jihar hudu inda zuwa yanzu hukumomi suka tabbatar da mutuwar mutum biyu a ƙaramin hukumar garin Malam bayan da fiye da mutane 60 suka kamu da cutar a wani ƙauye. Daga kanan ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Tun kimanin makonni biyu da suka gabata ne cutar ta barke a wasu ƙananan hukumomi na jihar Kano waɗanda suka haɗa da kura da garin malam da tudun wada da kuma wudil. farko dai tsuguno ta fara ta ce tsuguno ina damunta aka sai mata magani ta je ta sha bai dai tsaya ba da gari iwaye aka ga dai abu ya ƙi ce ya ƙi yawa to shine aka ɗauke ta aka kai ta asibiti an je asibiti asibitin ciroma mm. da aka je ciroma da ita an sa mata ruwa leda ɗaya leda ɗaya ya ƙare an sa ta biyu bata ƙare ba Allah yi mata cikawa Malam Mustapha Sa'adu kenan yake bayyana yadda ya Habiba Mudawa ta kamu da cutar wadda a ƙarshe ta yi sanadiyar rayuwarta. Alhaji Nuhu Garba Mudawa wani magidanci ne da iyalansa suka kamu da wannan cuta ta amai da gudawa. Na farko dai faruwar abin yaro na ne karami dan kimanin shekara takwas ya fara kamuwa da amai da zafin jiki muka tafi karamin asibiti dispensary aka ba shi magani ba mu samu sassauci ba har wayewar gari to allah sa kashin ya tsaya amma har zuwa wayewar gari tun daga karfe tara na magariba zuwa wayewar gari amai bai tsaya ba to shine na ɗebe zuwa babban asibiti na kura lokacin da aka ɗauke shi wasa ta rungume shi zuwa asibiti ana zuwa ita ma sai ta kama a asibitin ita ma sai aka sa musu ruwa allah taimaka yanzu da sun samu lafiya baya ga ƙauyen mudawa su ma al'ummomin garuruwan imawa da ɗorawar salau da dumaji da kuma da ƙasoyi na fama da wannan cuta malam hamis sa'idu da ke zaman mai unguwar ƙauyen mudawa ya yi ƙarin haske kan yanayin da al'ummarsa suka tsinci kai aƙalla misali kamar daga cikin goma za mu samu kaso gida bakwai kaga kamar da cikin ɗari za mu samu saba'in kenan wanda dai abu yake shafa amma kuma cikin hukuncin allah ana warkewa ana kamuwa ana warkewa ana kamuwa ana warkewa saboda mutanenmu suna da kokarin zuwa asibiti tunda aka fara abin da ni da iya sani na mutum biyu ne suka mutu amma kuma akalla kamar mutum sittin an kai su asibiti sun warke sun samu lafiya yanzu haka dai hukumar lafiya a matakin farko ta jihar Kano wadda ta tabbatar da barkewar cutar a sassan jihar ta ce tana daukar matakai Dr. Muhammad Nasir Mahmud shine sakataren zartarwa na hukumar shekara muna samun wannan matsala ta amai da guda ta karu to mun ɗauki matakai na gwamnati an ɗauki matakai daban-daban na farko abubuwa da suka shafi wayar da kan mutane mutane su guji yin bayan gida da sauransu ko ina a barkatai kuma rijiyoyi a gina su yadda ya kamata mun yi taro da dukkan shugabannin kano komi na jihar kano kuma ɗaya daga cikin wanda aka tattauna yana cikin ah, magana wannan ta lafiya kuma an sai magunguna an rarraba asibitoci bincike dai ya nuna a galibin lokuta shan ruwa daga buɗaɗɗun rijiyoyin gargajiya da akan haka a gidaje a ƙauyuka da garuruwa daban-daban na daga cikin manyan hanyoyin kamuwa da cutar amai da gudawa a tsakanin al'umma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki. Allah kyauta hukumar alazan Najeriya ta ce ta kammala shirin fara jigilar alazan bana inda ta ce a wannan shekara an shimfiɗa wasu sabbin tsare-tsare. To kwa wace rana za a fara jigilar alazan kuma da wace jiha za a fara? Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana daga Abuja. Hukumar alhazai ta ce ranar 21 ga wannan wata da muke ciki ne za a fara jigilar alhazan Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki, kuma bana za a fara ne da jihar Kogi, waɗanda ake sa ran za su fara tashi daga filin jirgin Nnamdi Azikiwe da ke babban birnin tarayya Abuja. A wani taron masu ruwa da tsaki wanda shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar ya jagoranta an yi la'akari da wasu sabbin tsare-tsare kamar yadda ya bayyana. mun yi la'akari da sabon tsarin da gwamnatin saudiya ta fito da shi na a gama sanin alhazai kafin karshen watan rajab wanda mu ga al'ada mutane ma ba a tunanin tafiya aikin hajji sai bayan watan ramadan to amma gwamnatin saudiya ta bamu dama har zuwa karshen watan shawwal duk da haka mutanenmu suna da sanyin jiki wajen la'akari da wannan sabon canji wani abu da ya fi ɗaukan hankali a taron shine batun adashin gata ga abdullahi muktar ya zayyana yadda za a yi to domin magance wannan magana na canjin lokaci wanda gwamnatin saudiya ta fito da shi kuma ya yi daidai domin in za ka marabci baki daga sassa daban-daban na duniya yana da kyau ka san adadin mutanen da za ka marabta domin kai musu tattali to yanzu mun yanke cewa kowace hukuma alhazai ta jiha ta je ta bude asusu ta fara karban kudin mutane waɗanda suke son su tafi aikin hajji nan da shekara biyar kuma mutanen da za su iya biyan kudin su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a matsayi na gwamnatin tarayya ana ana duba dokoki da za a ɗabbakar domin tabbatar da cewa wa'annan alhazan an tabbatar da cewa babu wanda ya cinye musu kujerarsu kuma kuɗinsu an sanya shi a cikin kasuwanci na halal yadda za a iya samun riba kuma ribar nan a baiwa shi alhaji ita ma gwamnati za ta samu fa'ida shi alhaji zai samu fa'ida idan kuɗin alhaji ya kai daga ribarsa bai buƙatar ya cika komi to sai amfani da ribarsa a cika masa kuɗin tafiya aikin haji A bana an samu wani sabon tsari na ɗaukan hoton yatsun maniyyata tun daga gida Najeriya. Ga ƙarin bayani. Ofishin jakadanci na Saudiya da ke Kano mun cimma fahimta da shi akan za su je kowace jiha har da jihar Borno domin su ɗauki hotunan yatsun hannun alhazansu. Yaya jihohi ke shirye-shiryen aikin hajjin na bana? Shugaban ƙungiyar ciyamomin hukumar alhazai ta ƙasa Abubakar Sarkin Fawa Dambo ya yi ƙarin haske. To alhamdulillah jihar Zamfara hukuma aikin hajji ta jihar Zamfara da ke hukuma ce mai cin gashin kanta tuni mun shirya tsaf don ganin an yi ma hidiman alhazai bakin Allah a dukkan shirye-shiryen da ya kamata. A ƙasa mai tsarki mun tanadar musu masaukai wadatattu mun tanadar musu masu ciyar da su mun an yi tanadi motocin sufuri da duk abin da ya kamata mu tanada a ƙasa mai tsarki an tanade shi kuma a nan gida Najeriya sansanin alhazai na jihar Zamfara shirye yake tsaf kuma mun shirya da bankunan da zai ba maniyata guzurinsu da kuma shirin sufurinsu zuwa hilin jirgin sarkin musulmi abubakar da ke sokoto da kuma tanadin cikakken tsaro don ganin an kare lafiya da dukiyar maniyata Hukumar Alhazan Najeriya ta ce kuɗin kujeran bana bata kai na bara ba saboda faduwar dalar Amurka a kasuwan canji. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kamar da layin agogo anan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha hudu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. tare ne dai da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogona cewa karfe ukun dare ne da minti 17 ga shirin kallabi ya tsakanin mata jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi A yau shirin ya samu bakuncin wata matashiya mai wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Almajira Initiative, mai kuma shafin Almajira a dandalin sada zumuncin Instagram, inda take bayyana irin rawar da mata ke takawa a fannonin al'umma daban-daban. Da farko ta fara da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ni dai na Amina Nuruddin Abdulrahman Rafin Daɗi, an haife ni ne a Katsina kuma ni a Katsina ce. Eh, a daɗi katsina state so an haife mu takwas a gidan mun fara karatu a kaduna state eh. da muka yi na primary ina na secondary ina a niger state a wata makaranta ana kiran ta New Horizon da na gama secondary school ina 2005 kenan sannan sai na wuce ta makaranta a Lumi a Togo ana kiranta the British School of Lumi a can ne na je na yi wata diploma eh, ana kiran diploma international baccalaureate diploma bayan na gama ne na samu admission a wata makaranta a Sharjah United Arab Emirates a gidan daular Larabawa. A can ne na yi ita ah, amma communication. Amma kuma na ɗauko na borrowing yan jarida ce. <laughs> Eh, a lokacin da nake karanta aikin jarida akwai ana kiran abin kamar minor shi dai ba digiri ba ne amma dai kamar course kaɗan ɗauko daga wani fanni. Eh. Don ka zurfafa ka a akan gender studies ko women studies ake kiran shi a makarantar tamu mun duba matsalolin da mata ke eh, fuskanta a wurare da yawa a duniya da yadda aka magance su da yadda kai in kana kai ma za ka so ka zama haka mai fighting for women rights kenan ko irin haka dai ana koya maka dai ka san ka ilmantar da kanka kan irin wannan fannin na kammala digiri semester ta ta karshe kafin in gama sai na yi tunanin da wannan human service da ne ke kara sa mani interest sosai akan matsalolin mata balle ni ma daga inda nake arewa mm, arewacin Najeriya. Wata kan sai kika yi sha'awa ki duba irin matsalolin da mata ke fuskanta kenan. Yawa eh a nan arewacin Najeriya ba. Mm. Sai na tunanin cewa to ai zan karanta na dinga dai duba abubuwa a yanar gizo ina research abubuwan da zan karanta dai ina neman masters a lokacin. To sai na tunani sai na ga wani kwas ana kiran shi international non governmental organization to wannan kwas din sai na tunanin cewa ai in na karanta wannan abin mai yiwuwa zai ma hada da irin international ƙungiyoyin nan haka UN, UN Women da haka dai wanda suke kula da tallafawa harkokin mata sannan nima kuma wata rana haɗin buɗe kawai nima NGO din ina harkokin mata haka da yadda za a tallafa da abubuwa haka eh to sai na applying wannan course ɗin cikin ikon Allah kuma na samu admission kafin in gama ita digiri din tawa ina oh. final semester sai na samu admission to bayan na kammala digiri din to da kika kammala bauta ƙasa mm. yanzu kuma sai kika fara aiki ko sana'a ko ko me kike yi a yanzu haka da na kammala wannan bauta ƙasa ma sai a lokacin sai ne aure sai muka koma can Lagos da mijina shekara kan hudu zuwa biyar da suka wuce kenan bayan na je sai na samu aiki a can na samu aiki shi ma kamar ɗan NGO ne amma shi suna shi kamar online inda za a taimaki mutane a turo da kuɗi ka haɗa mutane da masu bukata mm. eh, mu ne za mu tabbatar da cewa a NGO din wannan bukata da suke da ita ta kwarai ce kamar ko gina gidan marayu ko gyara haka ko wani abu haka. Sai na dawo Kaduna kuma. To a Kaduna ne da na dawo na samu aiki da ministry ma'aikatan raya karkara da rural and community development gab da na fara aiki da su ne sai na bude fejin almajira March. to na fara fejin a hankali dai in yi research in nemo mata rubuta profile na ta hoton su haka a hankali dai a hankali dai ina aiki ina kuma wannan shi abin almajiran kawai sai sai followers dina mabiyan fejin a Instagram suna ta ƙaruwa suna ta ƙaruwa. Shi wannan fejin naki na almajira da kika buɗe a Instagram wanda yake nuna eh. irin matan da suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. Me yasa miki sha'awar ki buɗe wannan fejin? Yau wato, kin ga gade farko wannan dai gender studies minor da ta ɗauka a wurin da yadda ya kara buta mai ido a kan harkokin da ke damun mata shi na biya so samun wani wuri da lallai fa mu ma fa ta muna da irin matsalolin da ba wai ake tallafawa ba ko kuma ma wai lallai ma ake bashi wani attention sosai mm. sannan akwai kuma wata sa'a kamar lokaci da na aiki Lagos an ga a arewa ta ina zuwa office ina zuwa aiki haka sai ki ta ganin kamar mu a ba a Najeriya dama ashe matan mu a ce suna da haƙƙi aiki suna mana kallon kamar koma baya suna mana kallon kamar mm. gida ne ba kafin muke da illa iyaka kai aure to na uku kuma kin ga 'yan matan mu da yawa a Instagram sai a zo social media ba wani abin karuwa ake yi ba kawai dai fashion ne a sa a yi ta karya ne ta rawa da irin abubuwa haka mm. to sai mun idan na bude sai haka duk abubuwan nan sai mutane da yawa za su zo yan mata mu da ma kuma da hawa yan arewa ba za su ga kana sai zama kuma su ma suna san su ma su abin da za su saka rawa har wata rana a ce irin sai irin ke nan sun kara musu kwayoyin gwiwa shi yasa Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Amina Nuruddin Abdulrahman baƙuwar tamu da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Amurka. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken wanda ake zargi da harbin kan mai uwa da wabi a kamfanin jaridar Gazette. Ana masa kallon dan mu kuma mai saurin fushi wanda ke da matsanancin riko da waɗanda suka yi masa ba daidai ba. Labarin ya ci gaba da cewa mutumin ya kwashe shekaru masu yawa yana cin zarafin mutane gami da barazana da munanan ɗabi'u. akwai alamu da yawa da suka nuna halayyarsa na iya zama mummunan tashin hankali ciki har da maimaita barazanar kashe 'yan jaridu duk da haka hukuma bata ɗauki batun da gaske ba kalaman jared ramos dai da yake yi a yanar gizo da irin ma'amalolinsa kaɗai ya kamata a ce sun yi nuni da irin yadda yake tunani kuma a ce an ɗauki kwakwaran mataki a kansa daga kan waɗanda suka ɗauke shi aiki zuwa kan jami'an 'yan sanda har ma da na kotu a yanzu haka dai ana tuhumar Ramos da laifin kisan mutane biyar a kamfanin jaridar da ke Maryland a satin da ya gabata. Sai mu leƙa jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari matakin Scott Fruit ya sauka daga kan mukaminsa na mai jagorancin hukumar da ke kula da dokokin muhalli sakamakon saba ka'idojin aiki da kuma rikice-rikice akan gudanarwa. labarin ya ci gaba da cewa scott Fruit tsohon attorney general na oklahoma wanda ya dage tsayin daka ganin shugaba trump ya cika alkawuransa kan hukumar dokokin kare muhalli ya sauka daga kan mukaminsa a jiya alhamis bayan rikice-rikice da suka biyo bayan sa ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka haɗa da saba dokokin aiki da almubazzaranci tare da rikicin yanke hukunci wajen tafiyar da ayyuka waɗanda lamura suka zaizaye kafar amintaccen na shugaban ƙasa daga kan mukaminsa ƙaurin sunan da da ke da shi na rashin iya bakinsa kan warware dokoki da goyon bayan da shugaban ƙasa ya bashi sun sa shi ya yi wa ƙa'idojin aiki hawan ƙawara wanda hakan ya jefa shi cikin rikice-rikice a 'yan watannin nan ciki har da batu a kan kuɗin harajin talakawa wajen biyan maƙudan kuɗaɗe don yin tafiya ta ƙasaita Gami da rangwamen kuɗin hayar gida a washington dc da wani mai neman alfarmar 'yan siyasa ya yi masa kai har ma da kashe kuɗi wuri na gugar wuri dala amurka dubu arba'in da uku wajen saka abin kare jin magana na tarho a ofishinsa sai mu leƙa jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken har yanzu akwai kimanin yara dubu uku 'ya'yan bakin haure da aka raba su da iyayensu dari daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru biyar ne labarin ya ci gaba da cewa na babban jami'in gwamnatin trump ya bayyana cewa kwanaki biyar kafin gwamnatin ta tilasta ba da lokacin da za a haɗa baƙin da 'ya'yansu waɗanda aka raba su da su bayan sun tsallaka iyakar amurka da ke arewa jami'an kan iyaka na ci gaba da aiki babu ƙaƙƙautawa wanda ya haɗa su da ɗaruruwan ma'aikatan gwamnatin tarayya don ganin an haɗa iyalan wuri guda. Shirin jirgin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura. magana baffa adama fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya al'ummar adamawa bisa ga dukkanin alamu gangar siyasa ta kaɗa domin mun fara ganin manya sun yi kwamba sun canja sheka daga jam'iyya mai mulki ta apc zuwa wata jam'iyya da ake ce mata ADC. To Allah ya sa ana yi ne don kishin ƙasa. Assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tankuri Katsina bakin KTTV ba tsararot. Gaskiya saboda Allah mu dai Katsina ta tsakiya mun yi sa'a sanata. Sanata Umar Inzara da Kurfi. ya yi aiki ya tallafa ma bayan Allah shine asibiti shine wutar lantarki. Mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeru ba a yau shine kan magana sabuwar APC da ta balle daga APC to ya kamata irin haka ya rika faruwa domin su wa'annan sun riga sai nisa ba sa bin kira. To yanzu kuma sai labarai a takaice. takaice wani dan ninkayar kundumbalar kasar thailand ya mutu saboda karancin iskar shaka ta oxygen a ci gaba da kokarin da ake na ceto yara sha biyu da kocinsu na wasan kwallon kafa waɗanda suka makale cikin wani wagegen kogo mai zurfin gaske da ke arewacin thailand a cewar wani jami'i a yau dinnan juma'a jami'an gwamnatin amurka na ta kokarin ba da tabbaci ga sauran kasashen yammacin duniya cewa shugaba donald trump zai jaddada kudirin amurka na tunkarar rasha a babban taron neto da kuma ganawar da za a yi tsakaninsa da shugaba vladimir putin shugabannin da za su halarci babban taron na neto za su yanke shawara ta kara ƙaimi kan yadda za su fuskanci batun tsaro to masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu in allah ya da wasu sabbin rahotanni kada manta idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com za mu da shi ibrahim kalmasi garba da ya ni gabatarwa da kuma solomon abo da ya haɗa shirin sai injiniyan mu john ellison muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka na washington dc